像可多的差类型。 matatun man da muke da su a Najeriya za ka duba ka ga cewa a yanzu a wannan karni da muke ciki a can ɗauki wani kuɗi an narka don a gyara wata matata ko ta Kaduna ko ta Wari ko ta Fatakwal a gaskiya a namu fahimta kuskure ne. Matatun man nan sun kai kusan shekaru arba'in da aka yi su saboda haka yanayin kimiyyan sarrafa mai na zamani ya canza da irin yanayin injinan da uh, nan matatun mai suke da shi. sannan yanzu shi ɗan kasuwa alhaji aliko gudu da yake kokarin ya yi matatan mai a ƙasar nan nawa yake kashewa don ya yi tashi matatan man da yake kokarin yi a garin lagos a ce an ɗauki dala miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar don a gyara wata garkuwar matakan mai wanda an gyara an ƙara gyarawa an kashe kuɗi an ƙara kashe kuɗi kwalliya ba taɓa biya kuɗin sabulu ba a ganin mu a tunanin mu a gaskiya wannan mataki ne wanda gwamnatin tarayya ba ta tunani ba ba ta zurfin tunani a kai ba. zargin da ake yi shine ba a son a daina shigowa da mai da waje saboda 'yan kasuwa da ke cin moriyar wannan cinikayyar da ake shi yasa kila ake ta tura kuɗaɗe matatun nan ko an tura kuma ba a sa kuɗin a yi gyaran sai dai kuɗin su bata kawai. To ai kasan san kasan mu ta Najeriya badakalan da ake yi da kuma yanda cin hanci da karɓar rashawa da cin amana ya katutu a ƙasar nan. Sai ka ga cewa yawanci ko da ma za a gyara matatan yanzu haka in ka je ka dawo watakila aikin da za a yi bai wuce kashi sittin bisa ɗari ba na kuɗin da aka samu ana idan an ce za a kashe dala miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar watakila aikin da za a yi ya wuce na dala miliyan 800 ko ɗari ba sauran wasu ne za su yi da ciki a kan kaga wannan ba maganan rashawa ba ne ba maganan cin hanci ba ne wannan cin amana ne. Malam Shu'abu Idris Mikati kenan wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi malam shu'abu mungadi wani mai shahi kan al'amura a najeriya domin in ji abun da ya fahimta dangane da wannan kwangilar inda yake cewa faruku wato zarge-zarge ne na cin hanci da rashawa da suka yi yawa a jami'an najeriya kada mu manta ko a bangaren samar da wutar lantarki an fa samu irin wannan gwamnati ta kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa domin a gyara bangaren wutar lantarki kamin a sayar da wannan bangaren ga 'yan kasuwa amma bai hana kuma aka sake dawo ma gwamnati har yanzu wato ana kan fitar da ɗimbin kuɗaɗe a kan wannan bangaren da aka ce an sayar saboda haka abinda masu sharhi da ma 'yan najeriya ke jin tsoro shine kashe waɗannan kuɗaɗen a bangaren man fetur da zai zama shine maganin matsalar man fetur a najeriya da zai zama idan aka kashe waɗannan kuɗaɗen wato za su hana sake shigowa da man fetur a najeriya wannan shigowa da man fetur fa a ƙasa shine ya ƙara durƙusar da darajar naira a najeriya ya kamata gwamnatin najeriya idan da gaske take yi cewa tana so ta farfado da tattalin arzikin najeriya to dole ne a daina shigowa da man fetur dole ne ko dai a sai da waɗannan matatan a huta a san cewa an sai da su ko kuma idan gyara su za a yi su yi aiki a gyara ko kuma a gina sababbi 'yan najeriya su san cewa sababbi ne za a gina domin a samar da wannan amma ba zai yiwu ana amfani da matatun man fetur a matsayin wata kafa da ake sace kuɗaɗen najeriya ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya